Ah, wanda kamar yadda muka fara magana ya yanzu mun shiga al'ashiru al'awakhir ma'ana goma na ƙarshe na ramadan waɗanda suke ɗauke da girman falala ah, mun fara magana akan abin da ya shafi lailatul qadri ah, da abin da ya dace mutum ya yi ƙoƙari a wannan dare na lailatul kadri. ma'ana na daga cikin abubuwan da ake so yawaita ibada da kuma yawan addu'o'i mun yi magana annabi sallallahu alaihi wa sallama an nuna masa yaushe daren lailatul qadri ya fito ya bayyana wa sahabbai ya samu ana kusuma aka mantar da shi amma ya ce musu faltamisuha fil ashri al-awakhir ma'ana ko kuma su hafil witr ma'ana kenan daren 21 da 23 da 25 da 27 da 29 amma da yawan hadisai idan ana bibiya za a ga suna rinjayar da dare na 27 Ah, shi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ya rinjayar da dare na 27 dogaro da hadisai da yawa su sun yi magana akan wannan da kuma istinbatin da yayi a cikin alkur'ani ma'ana shi abdullahi dan abbas yana ganin cewa ranakun mako allah ya yi su bakwai allah ya yi dawafi da ake yi bakwai sa'ayi as-sa'i na safa wal marwa bakwai Eh, kaza aljanna bakwai wuta bakwai kaza bakwai duka waɗannan abubuwa sannan hadisai suka tabbatar da cewa ana samun ta'addalan 27 eh, ba kuma muna kora hadisan da suka ce ana samun su a witiri ko 21 ko a zuwa tara ba amma istinbadin da nake so in yi magana shine abin da Abdullahi ɗan Abbas yayi akan cikin suratul qadar ma'ana inna anzalnahu fi lailatul qadr shi Abdullahi dan Abbas ya lissafa kalmomin da ke cikin suratul qadr lokacin da ya isa sai ya gano a baɗinsa, ko manzon Allah ya masa addu'a kan sanin alqur'ani ya ce ma'ana inna hadhihi alkalima inna sai ce anzalnahu fi lailati alqadr biyar kenan wa ma adraka ma lailatu alkadr goma kenan lailatu alkadri khairun min alfi sha biyar kenan shahar tanazzalu almala'ikatu warruhu fiha ashirin kenan bi izni rabbihim min kulli amr 25 kenan salamun 26 ma'ana aminci na bakwai hiya ai hiya lailatul qadr to abdullahi dan abba zai ce dogaran shi da wannan yana ga shi daren 27 shine daren lailatul qadr idan Allah ya datar da kai da wannan dare zaka roki duk abin da kake so a wurin Allah dan fiha yufra'u kullu amrin hakim tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr mutum ya roki Allah aljanna ya roƙi Allah arziki ya roƙi Allah lafiya ya roki Allah zaman lafiya ya roki Allah cikawa da imani ya roki Allah matar kirki ya roki Allah zaman lafiya a ƙasa ya roƙi Allah kwarin ya tsadar rayuwa ya roki Allah albarkar rayuwa ya roki Allah kima da daraja da mutunci ya roƙa wa ‘ya'yansa da iyayensa da ‘yan uwansa da abokansa duk wannan yin addu'a Allah zai karɓa. kuma sai yawanta wannan addu'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ko fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni muna roƙonka Allah ya datar da mu da wannan daren Lailatul Qadri ya samu yi ibada da ikhlasi kuma ya karɓa, kuma ya bamu sakamako da gidan aljanna Allah ka samu yi wa junan mu barka barka da wannan azumi da muke a gidan aljanna wa sallallahu wa baraka ala hadha an-nabiyil karim